Assalamu alaikum tara barkatu barkamu da sake saduwa kamar kullum kamar da muka saba ni ne naku Yakuba Wariran. Yau ma na zo muku da wata sabuwar wasa wasan game ne na babban mota wanda zaka je ka ɗauki kwantina daga gari kaza ka kai shi gari kaza. Wannan wasan shi ma yana da matukar daɗi sannan kuma ba sai waya mai babban ran ba ko waya mai karamar ran ma tana iya yi. don haka ku zo gwada muku kaɗan daga cikin wasan yana da kyau ka tsaya ka kalli wannan bidiyon ka tabbatar da cewa wasan ya burge ka ko bai burge ka kan kaje ka sauke yana da kyau ka tsaya ka kalli bidiyon daga ciki ka tabbatar da cewa wasan ya sauke ka kan kaje ka burge ka san abin da yayi wa wani abin nan ina kaje ka burge je ka sauke ka san abin da yayi wa wani ba lalle ne yayi wa wani ba amma insha Allah da mu ci gaba da tallata muku wasanni kala kala insha Allah ko yau bamu zo da ra'ayin ka ba gobe da mu zo da ra'ayin ka insha Allah amma yana da kyau ka tsaka kallon bidiyon don ka tabbatar cewa ra'ayinka ne ka ba ra'ayinka ka kan ka je ka sauke bayan ka sauke ya ce ma data da sauran abubuwa kuma ka je ka goge ka ce wannan wasan da ba za ku ya buga muku kaɗan daga cikin gura muku yanayin ɗaya bayan ɗaya da insha Allah don kur bidiyon ya tsawo shine na kwata-kwata minti biyar ne na rage shi yana da kyau ka tsaka kallon bidiyon don abun nan takaita shi ne na yanke sauran wajajen kamar da kuke gani nan wajen gyara ne gashi nan amma yanzu na tashi da mota na mota na bai bukatan gyara wucewa kawai na yi kuna gani gashi nan na biyo kan hanya ga nan ina tafiya dai dala yan uwa ku danna mu like a wannan bidiyon na ku ga inda alamun yatsa haka akwai ɗaya wanda aka shi kai kasa akwai wanda aka shi kai sama to da ku danna mu wanda yake da kai sama wanda yake ma'ana dangwalawa da kyau Eh, ku dangwala mishi ya zamto kore da Allah saboda in samu kwarin gwiwa tallata muku bidiyoyi alhamdulillah da gashi nan channel din mu ta kai yau da gobe ta kai subscribe wajen dubu uku ina jin dadin kwarin gwiwa da kuke bani masoya da Allah ku cigaba da ƙara bani kwarin gwiwa insha Allah ku wani cigaba da tallata muku abubuwa kala kala kamar da kuke gani kana na zo inda ake abun nan inda ake tsare motoci a ah, gashi nan sun bani kore mota sun bani damar in wuce kenan yawa bari shiga wannan kwanan kamar da kuke gani gashi ina kokarin shiga kwana a hankali a hankali saboda kun je in buga a maida ni baya kamar da kuke gani kurna jana ya karawa dani ba dole hankali hankali shiga kwana kamar da kuke gani gashi nan na samu na shiga kwana lafiya lau an wai dan dai har wannan wasan ya buke ga zaka samu link sa a ina kamar yadda muka saba zaka same shi a ina zaka same shi a description ko kuma wajen comment mun dai saba aje link mu duka a description to insha Allah wannan ba nake gana wajen ku da mu aje muku shi a description kana taba description ko insha Allah zaka tada link din gashi nan aje sannan muna ƙara ce muku ku danna mana live duk wanda yake kallon bidiyon na dalla ya taimaka ya tabbatar cewa danna like sannan da Allah muna so kai sharing din bidiyo mu irin na gema gema ka zuwa an kana da whatsapp din group uh, whatsapp group ka tura link din shi zuwa whatsapp group ko kuma na facebook da link din da kake da damun da ka iya turawa ka ba din da kake ganin da ka iya ba mu gudunmuwa ka ba mu gudunmuwa ta tura link din iya ku mai da kuke gani gana na biyu kasan wani gada larabawa limu suka ce kuburi ko duka larabawa ne gashi nan mun shiga kasan kuburi kasan gada yauwa kamar da kuke gani gashi nan ina shiga a hankali a hankali ina kokarin na yi kwana yawa ga nan sun san kwana barin shige shi da ƙarfi dole sai a hankali saboda ban san ni ma wasan sabon zuwa ne amma gaskiya burge ni haka ne yasa na ɗauko muku idan ina tsammanin cewa dai burge yana da suke kallon bidiyo na na ɗaura alƙawarin nan tallata muku gemage kala kala insha Allah yanzu muka fara tallata muku gemage a wannan channel din ta Yakubu Wardan TV nan kuke gani gashi nan ina bin wannan kwaltan gaskiya kwaltan su suna burge ni saboda babu wajen gargada duniya bunnan idan ka ɗauko kayan ka lafiya launin ka tafiya cikin motan ka duba da Allah masha Allah ina ma a kasashen mu shugabanni suna irin wayannan kwaltan kamar da kuke gani ga sunan gashi nan yana tafiya kana gani gaskiya abun yana burge ni sosai kuna gani gashi nan gashi nan kanan wani mota ma dauko ka tafi da ne nake gawa na amma gashi nan ni ina tafiya a hankali kuna ga cikin motar na guda muku cikin motar da kuka gani cikin yake yawwa kamar da kuke gani gashi nan ina tafiya kana gani sun samun talla daga sama ga can application sun san na kyauta ne dole su sa talla yau eh, kamar da kuke gani app ne na kyauta wanda zamu dauko ko da kana da karamin waya da kake yin wasan nan ba wai lalle sai babban waya ba akwai application da ba sa sa talla saboda su manyan application ne ba sa ya karamin ah, waya mai karamin ram sai mai babban ram shi yasa muke za ku ro muku kananan mm, abun nan kananan wasanni wanda suke da dadi wanda mutane da yawa suke wanda suke gani gashi nan na zo kan wani kwana mai matukar wahala kuna gani dole sai ko kwana nan da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan kuma je mai wani kuskure kamar yadda baya kana kuskure kaɗan nake gaba da amurya kake nan ya kamata mutum ya bi a hankali kuna gani ga shi nan dan kur bidiyon yayi tsawo ne ma ban nuna muku wasu abubuwan da ya baya ba dan na bi na yi sauran abubuwan da aka yi a bayani kuna gani yawwa ga shi nan ba na so bidiyon yayi tsawo ina son an takaita muku na cikin minti biyar ne da kusan minti shida ne kuma da kuke gani ga shi nan na samu na hau kan hanya ban samu an maida ni baya ba halin yanzu kuna gani wasa nan wani tanki wani ko boti ne dai gashi nan wani tanki ne na mai nake ga ina biye da shi yawa bari kokarin wuce wannan tankin bari kuna gani shi ma tafiya yake ba a shi ma tafiya yake yanda ya kamata kuna gani kwaltan yana da kyau kawai daga sun dauke iska tafiya suke kamar yadda kuke gani gashi nan ina biye da shi ina biye da shi yawwa na fara samun kai kurmu jami karau je amma idan mu bayar da kan da shi ke ga kamar yadda kuke gani oh, oh my god <laughs> saura kaɗan anan na je na gobe wannan karfin amma na ci sa'atin da na wuce alhamdulillah alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sau ne oh, wannan motocin masu suke amai da ni ba suke ga yau ganan na zo gidan mai yauwa to haka wasan yake da har ka je ka dinga bin wannan jan wajen inda har ka je inda za ka sauke kwantina kuna gani ni zan tsaya daga gidan man nan ba na so bidiyon ya tsawo dan tsakaita tsaya daga nan haka dai wasan yake masu yana haka da ka dinga bi ɗaya bayan da zaka gaje da zaka sauke container sannan su ƙara ma wani container da zaka dauko ko ka kai shi duk inda kake so ga wani mota mashin ma zo shan mai nan mai nake so